بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين آه، منا منافق لله عسكري رسول جواد منا كتاب الرهن والوكالة منا شاهنا دليل أكدا شعب آه، ما معنى يتكي kitabun rahani littafi kenan na maganar jingina wal wakalati da wakilci abinda wanda littafi zai bayani abubuwa do jingina da wakilci an rahanu aqadun lazimun abinda ake ce ma jingina. wato kulli na wanda yake lazu domin jingina tana iya juyawa ta koma ciniki kuma ta ita ma tana da rukunin ta hudu amma dai mala ya ita jingina a kadina wanda yake lazu kuma ana jingina don Allah tana cikin babin tabarwa'ar wasiradu gannatihi mubdilu idan mutum ya jingina ya shar'anta ki gallar abin da ya jingina to wannan jingina ta ba shi matar tata ba a yanta don a ci galla don haka in suka yi jingina kamar ya ba shi gona jingina ya ba shi kuɗi dubu ishirin ya riƙe gonan in ya kawo madubin shi ne amsa to sai ruwa sun ka faɗi to dai shuka gona shi wanda an ka ba jingina zai shuka gona bai hamayen mai shi kuma shuke shi domin in ya shuki gonan nan ya koma wato kenan ya koma salafin jarra manfa ramsi wanda ya jawo amfani to iya ce mai a'a ya yi mai don Allah ya ba ya shi don Allah to bai halatta domin yake bi bayanin da wanda hake bi bashi na ya kasu da kuma ka bashi kyauta don haka huskokin guda biyu duka bai halatta a yi umarni da abin jingina fa yasifu bil qawli wato yana inganta shi jingina da magana wani rigar gato ina son in baka ita jingina ce ce yana karba ce ya baya shi kuma ce ya karba to jingina ta inganta amma ba ta lizima ba sai ya miƙa mai riga amsa kuɗi wayatin mu bil sannan tana cika da karba lokacin da duk yake zai ba jingina ce zai karba ya ɗauka jingina ba shi shi ko ɗauki kuɗin da yake bukata su yi miƙa miki to jingina ta cika na wai baro rahilu alaihi wato an dolanta shi wanda yake mai bayar da jingina bisa ga ya ba da abin jingina ga murtahi wajibi na in yake ga riga zai ba shi jingina yake mai to sai ya ɗauki kuɗi nawa za ka amsa ke ba ni dubu goma ya ba shi dubu goma don ya ba shi riga sai ya ajiye mu ya abin nan ya ba shi riga jingina to in ya amshi dubu goma to za a dolanta ke ba da riga domin in riga na ga hannu bai dubu goma ba amma in ya zai riga tana can ga hannu wancan dole ya biya su kuɗi to don haka an dolanta ce tun an ba da jingina wasu da matuhu sharɗin abin jingina na ga hannun wanda an ka ba jingina har sai an ba shi kuɗin da ya bayar sannan ya mai da abin jingina sharaɗi na don haka yan an ka mai da abin jingina ga wanda addashi an gwamci an abin nan kan sharaɗi fa yan a adahu ilaihi ikhtiyaran idan shi wato murtahin ya mai da abin jingina zuwa ga rahinu akan zaɓin kai ne an ka ce in ya bashi in ya mai da shi zuwa ga rai da aro babu komi ko in ya ba su da ijara babu komi ko in ya ba shi yake ajemin babu komi mala ya rafke ka da lau ya ce wa lau bi i'aratin ko da ya ba shi ce ne shi na ka aro tattare da naka na amma tun da yanzu yana cikin ƙangi gare ka to ara maka ne ita ƙara bukata ka mai yake sau au ijaratin ko ko yace ga yana baka ijara kamar kwasa ta ko wata mota ko butu-butu yace ga yana na baka shi ijara wuni daya amma ka mayar awwadi atis ko kuwa yace ban iya aje amma wani babu komi tsakana da kai aje to ba dala duna ina muka so jingina ta baci mina na za a yanzu jingina ta riga ta baci kaya ne na gare yanzu ba shi an tabe shi in ya samu kuɗi shi ba shi in bai samu kuɗi ba kai kai tsangwani don haka wala hauzi min tamamihi wa in hasal walau mu'aran inda rahinin badal in ji mai suwatul wakali hauzi yana daga cikin cikar jingina don haka tun da ya ce mai gashi ya bashi aro ko ya bashi abin da basuwa in shi mai wayo na ya san daɗa a jingina ta tashi yanzu kuɗi in ya samu ya biya in bai samu ba a biki bashi saboda haka amma dai yanzu magana jingina ba ita ce ba ina misalin inda jingina ka ɓaci katara hihi kamar jinkiri yi shi murta hinu an yi ga karɓar jingina hatta matar rahinu an mai ba da jingina ya mutu sun ƙulla ya ɗauki kuɗi kuma ya bashi yau ya kaza kuwa ya amsa gobe ya kaza kuwa ya amsa jibe kaza kuwa ya amsa bai zo ba Allah kama wannan cikawa to yanzu magana a baya kaya jingina ba ta su ba domin kaya sun yi ta hannun wanda ya mutu sun shiga hannun wasu to mina na za a yi kuɗi ne shi na yan akwai a biya shi in ba biya magada bashi hmm. an uhulinsa ko an kai mai wasu ya sun kulle jingina da shi marmakon ya so ya an sayo ya kaza kuwa gobe kaza kuwa har wannan ashe ana bi ne bashi ba wannan ɗaya ba aka kai shi kotu aka zagaye gida ne aka lisa su duk abin da aka gare an ka amsa an ka raba wa magada don haka shi yanzu sai ya shigo cikin haka. an ka raba masu mai baki eh kuma shi ya ne ko an ka raba mabiya ne bashi to sai ya shigo cikin tahasa yana biyar dubu goma iya samu dubu biyu ɗari biyar sai shi kuri har gaba ya koma rurawa amma labin tina'in rahini ma'a ni ala dalabi banda kiyawa shi mai ba da jingina alhali wanda ya karbi jingina kullum yana da duniya garkatai ya ta hoyo ce mai ta ajima an jima ta yaso ce Allah ka bari ha gobe to jingina ba ta ba yanzu iya maka shi kotu sai amfika na ba shi aji ya samu kuɗi ba ya sanin hibiya shi saboda haka ashe kenan in iyawa na yayi shi ko yana yana bida to wannan ba ta ɓaci ba ba sai ya miƙa ba hmm. ayan sun ƙulla wannan shi ke hmm. to mu zo wal malul badir mazmunun ma lam takun bayyinatun bit talafi to dukiya wadda tana iya boyuwa cikin gida kama abin da shafi wata urulla ko kuma abin da shafi sutura kaga wannan mutum na iya zama da cikin gida har ta mutu ba hito ita garka ba to ita baya jingina sai ce mai ayyuka nan da ka ba su jingina sun halaka to in sun halaka ina shaida in babu shaida sun halaka to biya ya kai duba dinsa au ko malanta ta kun bayyana sun bi salafi ko au ya kun alaya da amini au au malan kun alaya da amini amma in ya zama ya ba hijin gina ya ce wa ne shi in shiga ta ina buƙatar da Allah ka bani abu kaza in baka abu kaza jingina ni ina da lalura yace babu komai wani ni na nazan baka ni na zan abin nan eh, za ka ba su wa in baka yace kudi na cikin akwati yace kuɗi cikin akwati yace yace ka san ban fanta taɓa shi to suna nufin an baka sai ka bani abu kaza ta irin lalura su ku suna cikin akwatin ku bilad a makuli sai ba shi yake to wani ba a ji kuɗi gidana amma ka san wane yake na na san shi ce a yake da kake amini na na yake to ni ma haka kuma an yaba da gaskiya ce to ko kuɗi ko sutura ko wata urulla ya an ka ɗauka an ka ba wannan amini an ka ba shi da yardar rahilu da murtahilu ya kai aji gida ne ana na ran nan sai shi aminin ga feto ce ma rahilu ya ce ma murtahilu ha wane eh ya ce na am ya ce kayan da kun ka bani jimina wallahi an ɗauke farawo ya sallama ɗauke in sun gaba ya ajiya wa ya ɗauke jadda da mukabara an ka ɗauke su koko an ɗauke su musu ga sani nutsai an ɗaukewa ne fi awo in su Allah sawaka rahinu shi da jin waga magana sai ranar murtahilu sai ya zo inda yake ce mai wane ce na amince lokaci ya ka ina son kayan nan amma ga kudinka sai abi abin kida sai sa aljihu ake so mu tafi ta sashi gaba sai sun fita gidan amini an ka ba ajiya salamu alaikum wa alaikum salam lahiya ce mura mun ka so amsar yake a awani ba na shi kana ma bayani ba yake kamar mina kace mintin yake abinda kun ka ban ajiya barawo ya doki in eh, to wani kaji a ce su Allah sa ƙari na gida ike nan kwarai bai da mutu a to shi wanga da ya an ka ba kuɗi an ka biya shi halin kuɗi na an ka ɗauke in ka sami eh a in yaji a aika ga bai biya bugu da raga ko mu sai karatu to eh, na zahim ko amma banda abin da bayyane yanzu kuma ya ba da doki a jingina ko ya ba da nage jingina ko jaki yaya za a ajiye nage cikin gida ko doki cikin gida ko jaki cikin gida har su halaka ba a gansu ba jaki amfani ne na cikin gida da ko na waje to wannan in yace an dauke ƙarya yake ba a yarda biya yake na in yace an dauke an yarda yi wancan abba wancan abba a yarda wanda akwai don haka yace an dauke wannan da ba gane gare ba gaskiya na ina lazzahiru In bi ta'addi sai ya tsallaka iyaka yayi ran na ashe wani ya gamu da shi cewa ne ya gida ce lahiya lokaci da ina ake ce dan nan ya ce na ko bi ga ba shi narka kai eh. ce ni yace wani a doke rokin nan dan yanzu akwai masu yawo suna kama doki da wasu mutane yace kamar magana nan doke nan ba na wannan jingina na ba shiga da shi gidana shin tunda an ka ba shi ajiya zai kariya dukiyar nan kamar tashi ko barin sai zai halaka to in an ka ɗauke biya yake kai don ya tsallaka iyaka illa bi ta'ala fa in ikhtalafa fi qimatihi wa ittafaqa ala sifatihi uwima alaiha mun gane karatun ga fi qimatihi da an kace ni na na kimatu salisi yanzu abinda an ka bada ajiya an ce ya halaka to amma an gano tsallaka iyaka yi to sai an ka ce zai biya to in zai biya mina na zai biya tun da abin gada za a biya ya halaka to sai an ka samo ma'abuta sani an ka ce abu ka zana na wani kai wani kasan shi kai ma wani kasan shi na amu yanzu shi na nawa imana za a yi mai domin baina sai wanga ya ce to shi na dubu ɗari wanga ya ce a wani dubu ɗari halan gwadata a yana dubu ɗari da hamsin to tun da haka na wanga da ka ba da shaida ya ba da shaida dubu ɗari wanga ya ba da shaida dubu ɗari da hamsin to ƙuwi ma'alaiha sai a kima a kanta ita jingina a tabbatar a kai nissa za a kima a kanta nawa an ka ba da jingina an ka ce dubu goma an ka ba da jingina to duk abin da za a ba su a dubu goma kina ko dubu ɗari don ba a bada jingina a amshi ƙimar jingina wajen karɓa jingina aƙalla a amshi ɗaya cikin goma na haka yi ƙima nan sai a biya tun da sun yi turaki akan sifa eh shi na aha eh. ban ji ba ai sun saba sai an kace kuma alaiha bisa ba su sai a mata kima sun saba aha ai a abin da ya halaka aka kima ba kima abin ba kima kudin jingina ba abin da ya halaka za a kima don bayanan fa in ikhtalafa aidan ko in sun ka saba kuma halafal murtahinu to shi murtahinu sai ya sai ya sha billahi allazi la ilaha illa huwa to anan sun saba kan mi sun saba kan sifa shi rahim ya ce kaza murtahinu ya ce kaza amma sun yadda da kima da an amma sifa abin sun saba to shi mursalin sai shi billahi la ilaha illa Allah abin da an ka faɗa haka nan na to in ya faɗa ni za su yi ko wa'anda kala ko wa'anda kala in shi da ya kiran tsuwa halafar rahin sai rahin hiranci ko kuma alaiha shi ma sai ya kima akan ta bisa ga abin da ya ranke ma fa in jahilaha in ko sun jahilci ta halafal murtahin sai murtahin firanci shi wanda ya karbi jingina ala kimati bisa qimati abinda ya fada insha billahi allazi la ilaha illa huwa sai kimati wa qasahu sai shi muqasa sai ka tsaya ba ya bada kudi an kaya ba to kudin nan da ya ba su an kaya tun da ya ayi masa kima to nawa zai cikawa shi ya rike kudin da an ka suwa shi ko mina na zai cika miki suna za a yi fa'in ittafaqa wa ikhtalafa fi qarar al-haqq amma sun ittifaqi ga jingina amma sun saba gurgurun haƙƙin ka bai shin nawa na an ka ba su jingina dubu goma ko sha biyar qarar al-haqq kenan to nan farahanu shahidu jingina ita a shaida da ganin ta an san abin nan da sun ka faɗi jingina ana amsa dubu goma ko jingina ana amsa dubu goma sha biyar ita ka ba da shi da kai gwargwaron kima ce wa ya halifun rahinu shi rahinu ya rantse mai ba da jingina da na mai za'idi zai kore kari domin ciki ne ta yi iya ka na magana ke wa fi ainihin rahani in ko sun saba ga ainihin jingina ya ce mai tsohon sutura ta shi ko sabuwa ta alƙaunu ƙaunul murtahin nan zance zancen na mai karɓar jingina da ya kama riga sai shi ba isa ba wace iri ta ce sabata ni baka amma can da gurata to na alƙawar ƙaunar murtahidin sha billahi lazi la ilaha illa huwa wa fi ka saurin halikin wa yadda ijiddata sha billahi lazi la ilaha illa huwa shi sabu sura ba shi shi ke na magana ta an karɓe ta na'am wa fi kawai mukuta dama bihin rahami ya halifa ni wasu ku sabu min kuma ya shigo da wata magana A ce ko da ya karbi jingina gare yana bi ne bashi ko da ya karbi jingina gare yana bi ne bashi to yana bi ne bashi ya karbi jingina gare shi ran nan kudin da ya karbi jingina gare dubu hamsin kudin da ya kabi ne ba shi dubu hamsin sai to ga dubu hamsin sai ba shi ce mai gida ga dubu hamsin ya ce to alhamdulillah Allah Allah shi baka na biyan jingina ka kawo don annan shi a'a shi kudin bashi shi kudin jingina na ya biya ba na bashi ba eh, eh? ba shi da aka biyu ne wa da kawli muqtala ma dihin rahan abin da jingina take aka yi ne ya ce a kuɗin bashi ga biya ta shi wala kuɗin jimina na ya biya to ya halifa ne duk sauranci shi rahilu ya zo ya sha billahi lazi la ilaha illa huwa kuɗin bashi na an ka biya shi murta yin sha billahi lazi la ilaha illa huwa kuɗin jimina na ya biya muna tare da kuwa in sun karanance sai a ce ma murtahin ya to ya koma kawo dubu goma dubu ishirin da biyar a ba jingina saboda haka ya kawo dubu goma ya kawo dubu ishirin da biyar yanzu ya biya kuɗin jingina amma waɗanga dubu ishirin da biyar ya rage ma bashi shi na wasu sau min homa sai a raba na jingina an biya ishirin da biyar na bashi an biya ishirin da biyar tun da sauran shi amma in shi guda ya ki tsoye ji tsoron tsuwa kiran tsuwa to abin da guda ya dawa shi da tabbata eh ai duk kotu na mutu eh mun ga mai nan ba hmm. wafi ko wafi malil abdi ma'ahu alƙaulu ƙaulun rahimi a cikin magana cewa wato dukiyar bawa tana tare da shiya wanga magana maganar rahilita muna tare da kuwa wato wai an ba da bawan gada jingina har tare da dukiya ta yi shi goce a bawa ɗaya an ka ba su a jingina tsuranai hmm. to magana magana rahina ta shi ba a magana duk inda kaji an ce alƙawlu qawlu ne to zai magana na a karɓi amma da rantsuwa hmm. wala yasbuhu